Hausawa Top TV tashar al'umma. Lugani ga sarkin waka la ilaha illallah. sarki Allah sarki wani masoyin Naziru sarkin waka ya samu ganin Naziru sarkin wakar inda ya nuna yadda aka ci kuɗinsa kafin wato ya ga Naziru sarkin wakar. inda daga Sokoto ya zo wato ya zo yake tallar rogo inda a yanzu za dai ku ji irin cikakken murna

da shi ni zo ni dai in je ga sarki kuma da na ga sarki wallahi ba talar ko ta kani ba in je ga sarkin waka duk da aure ga aure na kowa na dunka taguwa na dot ya babbar gida sa ni ya shara ni dunka albarkan da zuwa sarkin waka ni dan mu kyalle baki ni hito sai to sai ta sarkin waka duk wani abu su fota na sarkin waka kalmi ni gani ni tambaya an ce naira dubu hamsin suke na sarkin waka ni ta ni ciyo ni yo buroyin banki na rubuta takwas ni ta an ka bani haka na kasa gare su dubu goma sha takwas lissawo lissa na tafiya yanzu dai labarin ka zai kare ba yan wani abu sa dauke ku kada sauki ma waya kana zero أنا من السودان أوكي a السودان ayya kallo nan kai halu alhamdulillah kai yanzu wannan ka ringa zuwa filin har a samu ka samu waya a tura ma kaji sai ka tafi sabbatin to ba shi hannu ku gaisa shi hannu ku gaisa tunda abin ba zai kare ba mun mun kana da yan a cinye ba ai da yake da su Allah da Allah kawai an rasa waye zai hada shi da shi na ga maka sai takwas yana bulayi kawai so yake shi dole sai an hada shi da shi wannan ma cikin mota ne ya fito da har da rogon sa sarki ya ka zauna ta yi da kawai eh, wallahi har da rogon sa cikin mubarak eh wallahi kana bin dan mabin da wata sana'a garin ga sana'a ta ina sana'a ta wannan mun dan ungo ku ne wallahi wallahi ba sakwace ne dan dan garin baban ku ne eh a ina ina kuka da shi ni yanzu gaskiya kasuwa yan rodi alhaji ba sai haɗa da shi ni kuma kwanda ta ne ka zama barhana ne ka sila ne ka kwana nan cikin barhana ne ka kwana akwai nan wajen kofar da wani wani ka kasu ma da sanin shi ne can kasa in ka wuce kofar da wani da ka yi zaɓar mota ya za wallahi ni ranka yadda ni gobe kora kuɗin mota ko ba kuɗin mota ni wallahi saki ba kuɗin ka su ba kai ni ka su gaskiya ne wannan wannan kai na mazo la ilaha ba abin ka ne wannan mazo ne za ka abin da zaka bani kashewa zan yi soyayya ka tana cikin gaskiya ne wallahi tallahi ina da abokai waɗanda sanadiyya kamun ka kulla abu ta su in mutum ya nuna feson ka kuma sai mun yi wada da shi ko dan wana wallahi mata ta ta nuna ta ta kece takardar fasta a fito shan ne to masu saurare kamar yadda kuka kalla wannan wani masoyin Naziru sarkin waka kenan dan Sokoto wanda ya samu garin Naziru sarkin wakar kamar yadda kuka gani ya nuna farin cikin sa sosai Dama haka irin mawaƙa da 'yan Kannywood da suke da farin jini a wajen al'umma masoyansu wanda suke sauraron waƙoƙinsu ko fim ɗinsu sukan so su gansu ido da ido inda sukan tawo ko daga wato wasu jihohin su zo Kano domin su ga waɗannan mawaƙan ko kuma 'yan fim ɗin. Amma sai ka samu a samu akasi idan suka haɗu da wasu sai su ringa cin kuɗinsu kawo dubu kaza kawo kaza haka za a yi ta damfara su ƙarshe ma wannan wanda zai damfare su bai san mawaƙin ba ko kuma bai san ɗan fim ɗin ba inda sai daga ƙarshe in Allah ya taimake shi zai gansa ya gansa idan ko babu rabon gadinsa haka zai juya yanzu kamar yadda kuka kalla wannan shi ma ya sha wahala kafin ya gane zira sarkin waƙar haka zalika akwai wato wani da ya taɓa zuwa shekara uku da suka wuce domin ya ga wata 'yar fim wadda bai samu ganin ta ba bata saurare shi ba har ya sha fiya-fiya da dai sauransu. To dama haka ƙauna take wanda celebrities ake yi masu wani yana yin ƙauna ta hankali wani kuma yana yin wadda ba ta hankali ba. To masu saurare za ku ci a dangane da wannan masoyi na Nazira sarkin waƙar?